Masu ruwa da tsaki a komai na Najeriya sun yi magana da kakkausar murya inda suka buƙaci lallai shugaba Muhammadu Buhari ya tanadi kafa ta musamman da zai rika amsar shawarwari da ra'ayoyin 'yan Najeriya wanda zai sa gwamnati ta zamanto mai kima da fahimtar halin da al'umma ke ciki. Wannan na daga cikin jawabin bayan taron ne da kwamiti na musamman na ƙoƙarin ganin Najeriya ta ci gaba a ƙarƙashin jagorancin tsofin shugabannin ƙasa biyu da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Abdulsalami Abubakar da shugabannin addinai Sultan Sa'ad Abubakar na uku da Cardinal John Onayekon da manyan tsofin masu shari'a da tsofin sakatarorin gwamnati da tsofin masu ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro, ƙungiyar ƙwadago da ƙungiyar malaman jami'o'i da ƙungiyoyin arewa a fere-fere, Ohane Zandigo da gamayyar ƙungiyoyin mata da na matasa, kamar yadda ambasada Ahmed Magaji ya karanta wa manema labarai. This second meeting agreed that the process of fixing Nigeria is an urgent task and must begin now and engage the attention of all leaders and all Nigerians to prevent the situation from consuming all of us. Ambasada Magaji ya ce wannan taro ya yi la'akari da halin da ƙasa take ciki dab da lokacin da ake tunkarin zaɓe na shekara 2023 a cikin halin mummunan rashin tsaro da ƙasar bata taɓa gani ba. saboda haka ake ba shugaba Muhammadu Buhari shawara ya gaggauta sa hannu a dokar zaɓe ta shekara 2021 da majalisar dokoki suka aike masa saboda tsaftace harkokin zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Magaji ya ce ita kanta majalisar dokokin ta gaggauta kammala garan bawul da take yi a kundin tsarin mulkin ƙasar saboda su tafi tare da sabuwar dokar zaɓen domin a samu yin zaɓen shekara 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Magajiya ce suna kira ga dukkanin shugabanni da sarakuna da dattawa da ƙwararru da masu ruwa da tsaki da su taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasar. Magaji ya ce wannan kwamiti ne na dindindin wanda kowa ke iya tuntuɓar shi da shawarwari a koyaushe. Da yake amsa tambayar manema labarai a bayan taron, mai magana da yawon ƙungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim Baba Ahmad ya yi ƙarin haske akan matakin da kwamitin zai ɗauka nan gaba. Taron ya ba da shawarar yarje wa shawarwari duka da majalisar dattawa da na wakilai suka aika wa shugaban ƙasa Buhari waɗanda za su gyara hanyoyin zaɓe da samun shugabannin masu inganci a Najeriya. Kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni. Kwamitin ya kwashi kwanaki biyu yana tattaunawa ta hanyoyi daban-daban domin samun mafita ga halin ha'ula'i da ƙasar ta samu kanta a ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.